بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عبيد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى ya fi laiburo gani bai karatun mini littafiyan al'aƙidatu tahawiyya ya ahmad bin muhammad bin salama bin salama rahimahullahu ta'ala ya lamifa bayani na kenan shar'i guba shara'i farko waye shari'a a muhammad bin abdurrahman al-khamis naujiya a tahawiya wuce ga al'aqidatu tahawiya al na zuma wucin ichibi lami fa shari'a mawuci kwanna ngayiya alqadi ali bin ali bin muhammad bin abil izzi a dimishki man na jajale ijira nabi sallallahu alaihi wasallam mu da ya shi tun da gutuwa ba cetu utube gubai 792 ga ibnu abil izi a dimishki wajen jajale su kogun yiwu shirayin mu defe sarawin mujalladi guba a ci a guwa shirai na yi bibin asali e ti funfun ya katon ililami tu na siri ya manya tahawiya bai dalili ji aya ƙur'anu bai hadisi ji na yawa ga ilami fawin ila katon gbe dakin ici bi bebe fa'ida wuci ko ji na da littafin wuci ko ya ibn abil izi alhanafi su ku ga bayanin bi alkhairi manga wa nara aljama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaban ifa ina yelo beina ngai gaga jama'a musulmi shi atakpa ya nabi muhammadu gan be sahabu shi ngai ga aljama'a ahlus sunnati wal jama'a ekpa wuce wọ́n haƙan ekpa gaskiyore wasu ban ga mai goro wal furqata zaygan wa azaban amma ya bai la fahimta je layin man na fahimta je ka kai na ce annabi bayan sahabu ji le bana zawon giya bai ji shi alam ya ṣe za wuce shi ga yana yi yi gan zaygan wọ́n wa azaban azaba moyo alkhairi da ba alkhairi da ba fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min hubtiga alfitna bogo kima yadda an kalli ijin idi ji kokari ilami tu e kpaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan be ji na aya qur'anu jiji ishara etia emila ba wa bona wala pa da kpamando chiji na jiji aya na jita kwa bwana fanfan wayo fitin wayo azaba moyo alkhairi da ba alkhairi da ba Allahu akbar aljama'a a gayi zai ji takwa gaske wani iko e boro da wani a ji gayi alfurkatun najiya a gayi attaifatul mansura a gayi alul hadith wal asara a gayi salafi yi wani jo ikpa e za naji gayi ikpa na e bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai guyo edin guyo pompon yo ke kwa gaskiya lugwan ga ikpa bai zai guyo ezulu pan yi ko wangi wuya ina tere tere fahimta za mu ci na ji tatiya za kon na ji wani ma da za pan ke gaskiya luwa kuma ja shi azaba ya zai jo to ku ngala qur'anu gawa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu inna nasile da nan gayi ipa Ikpa ya tsoci na tso ilimi lobe idanu wala tabi usubul ya musulmi da ya gami tukpa ndo ciji mare fatafarraka biko an sabilihi ekpa wuci be gan gani bai kwa tsoci ba ekpa wuci be gan gani bai kwa tsoci ba qur'anu ga wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ya musulmi shi ya gwa sun ba wayan qur'ano bayani e ga ga tere tere ma e na ma ga tere tere na iki ha e gwa lu ba wayan qur'ano ngai e ga bando ce to ce saitu ga wala takunu kallazina tafarraku wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum azabun azim wala takunu kallazina tafarraku e ga sai ne jama'a hudu shi ganibe bai nasara ji na ja gakkere kere na sha ne adini ya bona ba wa talafu wa to ce oji le badabu min ba da ma ja hum al bayyina zumana ujja ji bayana wa ulahi kalahu azabun azim jemma gaji azaba na tana azaba na bona gafiya galan ga wal furqatu wal furqata zaygan wa azaba yone so ko ga zai ja da sha ne adini ya bona wa ula'ika lahum azabun azim bugu alkhairi da cire-cire ba ki mai la cire-cire biyu jama'a ke la cire-cire biyu wadda wala fahimta yin man na ji tatiyar fahimta sahaba na nabi muhammadu ah, sallallahu alaihi wasallam ibn toci ga والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان كيف يقول wani da jibe maka ciji wani jibe madina ciji na jijin imani biya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam zai ji ya dan ke ta ta bobe ngai wallazi na taba'uhum zai ji ga mitu akida ibada da jibe zuma ba bi ihsani ga bi itqa'an ya ci akida le ba bugo kokari ya manji adna gizi za ya ta teki bu ina sahaba nabi muhammad ji tati wannan ji so ko wani daji bai har wa aljanna la ya mutu abu e ba akida haja wala so ko ke da an kale shi ga innal ladhina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun innal ladhina farraku dinahum yawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jama'ana a tire-tire lada sha ne adini abu ne zuma na hafe ta ci ba wunne wani ayyukan ta ci akida ne ta ci ibada ne a ci ba tire-tire lalo adini wa kanu shiya'an ai wa kanu firakan wa azaba a ci ba je nena e nan doro mai lobe kiyo bi akida wi amma ya ga fe nena ka kan so da je lotun ya adini ta akida ne wannan ga wale wuce wuce da uzira ki ya saudiya wane kungiya je kakai na je bangare yake tafizu ya gishi ba da lajilozo ya e zayi fi ya kun gishi nga ya ji kula biyu ya e zayi fibo kafiri na je be kin ya ji da riyad e bi suna ji shi na shiga te makanta je ya wuka tun sha musulmi kungiya shi dana ma kpata ya tun loya dini ya fiya akida nibu amma kungiya na je ba zo abu na nga yi kungiya na je aqida yi kai ibada iri na je lobe yi na yi kai wa di qur'an wa wa hadisi ba sai da shubwa to kungiya na jiga ga yi ga ma aqida yi kai aqida man na je kai aje da yan nan na jadini ba e nan doro ga bebe yi na muda ya tuwa lo ya dini wata kokari utatiya qala allah qala rasulu ala fami salafi as-salih aya ndoro ga ga dalili ti kungiya wa wani utatiya fa inta sahaba jo so shiga wa kano shiya allasta minhum fi shay kito ce pa innaka bari'un minhum yawa nabi muhammadu e gowa yawa ganbe ne nan naji inna naja sai fi adini wadanan inna ma amruhum ai inna ma hukumu wa male alamarai hukuncaye ila Allah wanda wato cin sun mai yunabi'un so ya labari e ti akira be ibada naja sai fi adini umaji na nabi muhammadu ba da bima kanu yaf'alun ete na je lotuna mucha gazan doro ete nu beben chachele ba be ba waya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam ayan ne di ankali shin ga itiya be giyo ena na ya beben chachele ba be ba qur'an be sunne ete fahimta sahaba je wodo e bone nan doro ati yana ga waga ade dalili qur'an be sunne ko amma ete ta zijibo ita kaida wuce mini aya na je na yi gai diya gani da tere tere na so ce ga mini qur'anin ga wala ya zalo na na illa man rahim rabu za wangi ja ku kya ba coci le ba iba e ba ki da ajo iba e iba da ajo illa man rahim rabu sai zai yi gwen so ci gata ti wani sai zai su kwatsa na bogo wa ga ya bi ki da da ba te na jiluwa dini cha ci nabi muhammadu lebanon ke woga ga yegun ya soko mutati obu yegun ya soko obu so ce ogun so ba za yi be ga zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq wa inna alladhina talafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id zai ji cewa jile ba ke ga qur'anu lugwana ke litafi ba wani be daga ba so ce wani lugwana zanaji afi kagbeo na pia beba wina afi mibo afi rikicho afi chenlebo na pia beba wina ba ta dake ga yiyo idi tsa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wuce yati guko wala takunu kallazina tafarraqu wa talafu wuce yuna yi umarni ya gwasun qur'ano in mai giyan annayu ya pia be giyan chenlebe kima lati gube o soko gan anabi ga da fahimta sahaba shi anabi sallallahu alaihi wasallam wudi an kali shi ne wugwa ga kere-kere ade na kana ga ji faruwa ta can al'umma shi wani muga haji kiyo muga tsami umbayi bayi ya ngala annabi ga man ya ishminkum fa sai rattilafan kathira za ji rai kwallo na wali akida je ka kai rai je ka kai wa ga kere-kere ga tsamiyar zai ya gusa ko tafi wana ta ci abu na gai zai ji kere fere na diyanan annabi ga ina alal kitabai ne iftara kufi dinihi ala sintayin wa saba'i na milla jama'a hudu shigan da mishan shi a ta kire da sha ne a dini abu ina nabi isa lawana ina nabi musa na. a ce ya wuce ile ba man ji gabe gada ta cabu ci ke kwayan annabawa ji lobo har abebe ra'ayi ji fi adini abu har adowa ni ce tuguba wa inna zil ummata sataftariku ala salasi wa saba'ina milla aluman nama hasu abu a ga kirkiri har adowa ni ya yani al'ahawa ga yi ra'ayi wuji ga addini inda ci wai ji kaya ne musuluncin na musuluncin na musulmi ummatu ijaba ji kawai zai ji ya nabi muhammadu na a ji ga cin ya bikin ya ra'ayi tun ya gbaji kaka an ke ya nabi muhammadu lugu ko ba ga ya ga ya ji aga wai uba ga wuji musulunci wajen ya musulunci ga wani amma wa ga ya ji lada musulunci wani annabi na tufi al'umman nana abe biyu yana annabi ga kullu hafin nari illa wahida bata ina yi cin ba wasu ni wahiyar jama'a a gayar jama'a babu wani ahalus sunnati wal jama'a riwaya an doco a ga mai hiya ya rasulallah zi jama'a kici ji wuce na jagan gwana annabi gama ana laihi wa ashabi ban docin gama ana laihi liyau ma wa ashabi ina mai tattubo gan da sahaba bijina bugu annabi ga yi da wani ga zai shiga gwasu sun na yawon shami tuba wayan sahaba mun shi nan zanna shiga jiki yau zanna shiga jin alaka yau na mai wugwa ga al'iktilafu wa ƙi'un la mahala gaga kere kere bai fahimta ji mu ga ji faruwa mu bayi mu bayi ya amma nasarawai su kuri ga wajikwa da yin sahaba ji wa sa ibunan ga wala ya zalu na na illa man rahima rabbu watu waga ya gusa kuta ti obo chawo ji pade yin be gihan be gola to sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a e musulmi ji dalili ji da wana e ti gaya farko ngala al imam zuri ga fitina cha sahaba nabi Muhammadu ji ji na pere pere ti lo aluma ji la illallah fitina wacce tun sahaba na bijiji ne wuce tun zamanin sai na usman fitina ce wani sahaba yi na danyi fitina a wariji jahannan ya shiya jahannan fitina guba na ga kayi na hawariji a ga aliyu ya je usman ya je kiyo kafiri a fe gwanan bu ya ziyo ya usman shi ya jabe Aga ga aliyu za ba yau zandoro jin aliyu ya na alobi ya shi tina da tsami su kuji sauki yi bayani ya tiya ka'ida ya farko na man biya yi bayina tuga ba su koya bela mai fa cin leba yi rikici je diya musulmi jau cin leba yi rikici musulunci jin ya dabe yau bai kishiri musulunci jin da bayan eh? mu yi bayani na jefe sarawai na na ba su koya bebe biyu sai bai manyan tahawiyar e ga akidayen shetun cetu gutacho ga wadinun laifin ardi wasu sama'i wahidun adini ya soci wahidun niwo fil ardi was sama'i kin gan be samai adini yaso shi na muje da be na ngai wa huwa dinul islam ngai adini ya musulunci qala allah ta'ala so na latune ga inna ad-dina 'inda allah al-islam adini dai ba so shi nuje da be na ngai musulunci wa qala ta'ala so shi na latune ke gabe mini ƙur'anu wa raditu lakumul islama dina wa raditu ni ya yi dajin lakum ya yi musulmiji ke kede al-islama dina musulunci gaya dini na tso mi ji ya dabe yi nau addini ndoro aga ji ta cikin bu maji musulunci a nan midawumiya midawumiya allahu akbar adini musulunci ga soko kwa tuntuci jikwata tun ga ga nwunye doro man sai un bogi, ko gogi zan ga ke un soko ma man sai da bayani na so sha tuntuci wuji ga lawun ne tucin doro a tụtụtụ me kiyo be musulunci tuci soko kon doro ke a musulunci ege anabi yakubu jo alayhi salam agunga wa nahnu lahu muslimun so kwa chaga ya takwatsun annabi musa ga ga ya qaum in kuntun amantun billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin ya jama'a miji abe kide ga zai ja imani jibe tsoci na to so ko ga gwe fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin da yi musulmi ya wani ke ga wayo tun zamayin farko islamun na gata musulmi ya gata ne yi ga lega zamayin annabi muhammadu ta musulmi yi cewa ba annabawa na ji shi zo kwata na kyajin musulunci aya na jiga mai yiwuwa ga wucin annabi yakub beke annabi musa annabi musa da mini ya ya annabi ku alayhi salam wani annabi musa wuciciya taciya ya gishiya annabi yakubu musulunci ga mutu na na bilkisu da wani na annabi sulaimanu faya wabe yi nan kiwuga ga waslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin ni bilkisu akwatun ta ya toci famba bai ziyan bai Suleiman kendo Suleiman ya ji musulunci na mito bilkisu a ji musulunci ba zuma na wafe yin tatiya addinin da cofe bi na ji musulunci ana jemaya na biyi sajo so ga amanna billahi wash'ad bi anna muslimun ya imani jibe toci mayari kede yi musulmi ya wani oke ga yawon in ji aluma na bi muhammadu jigbagi ka musulmi ya aluma ya na bawa na ji shi da fata na musulmi ya ci a ga yau islamun na gajan islamun na gajin musuluncin na ma addini roye tataci addini roye taci uji addini zunga uji addini ya zunga umarji addini ya zumasha aya ji dabu mai ji shara itiya tataci daya musulunci wani mini aya jau so ci gawo ka zalika ja'alnakum ummatan wasata yayi lafi alumaya ta ci da mini aya na ji e bazaye ti alamar ya musulunci wani tafi gina bayani ya kungiya na ji bi kakayin shi musulunci ba nan a bugan ta ce musulmi jaunin so ce ga yi ƙur'anin gawa mai yabtagi ghairar islami dinan falon yukbala min zandoro da ji adini indoci na ji musulunci nan agoguba agoguba bandocin gali kullum ja'alna minkun shir'atan wa min haja zandoro ta ce na ba wasu kujo ya shari'a lacici cikin bai kwanin wa zata ne da dai huwa ga musulunci inni wa wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ma'ashir al'ambiya'i dinuna wahid ije maya annabawa a dini ni wani. bando chon ga yin nan ni fata ke ga fata tauhidi ga adacin libai bayan tauhidi wa ta na yi gurgure tiyan bu ce alamar ya addini musulunci na dai wuwa ga addini ni daga batu cewa sai bai manya gai gaga wa huwa bainal guluwi wa taksir musulunci na wale da na wai ga da gadayen algulu zuga wa taksir gani bai zuma shi musulunci bebe zugaya musulunci ke bega wala tobogwa da tunjiwa nole ga zanda ce ji musulunci za a yi misali jama'a wuce jau na je ji zunga da musulunci wani zai je ji zunga da ta musulunci wani kungiyan doro dai zai je ji zunga da ta cha bana a dai gula tuji nini ya kungiyan doro ji fahimta ku shiya ji daya hawari ji daya ya ji daya ya ji daya ɓata kungiyar doro na ote na adiyar zai je ji sun ga dabar amma dai zai ji ya ji kiyan taksira taksira lo'a zuma shi a da zuma kowai to ki musulun cewo tataci na amma ga tataci na uji waje kokare ga zan dole ya doje bai wani are ka wani awa de mi lobe aya ma lobe aya na ji tataci na waje mu bai na zalika layi layi layi layi layi layi na ji adina doro na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ta ci buda sun ga dabuwa wadi zai ci musulmi jo ga lobe sunna ya mu lobe je ma ka zaje ya mm mu de zandoro wai e lobe yi ko mun je be zando e a wani lobe zando da musulunci o ma ka ta ci ko wani wa ga lobe sunna ya yana nabi muhammadu wuna ga wadi kauna an doci ya yore doci ga bangare doci wai da jibe sunna shi bangare doci mu ne da ba ya mm uji uji sunna wangi je wato ba galawa ga wajen da biya amma zandoro na wusun na wangi na waye ja na waga waye da jibe yin doci na ji wuwu ne sai dai zaje wusun na wajen akida suna. waye wuce wuce yau ga malaka tun jaje yau dole ya zandoro ibu na ji katu na dawa suna na waje ko suna na waje da wuna kan ga waki ya mai guce na ka zando cewa ga waje yin doci ba suna na waje na waga na ji akida suna. misali terrorist ba ni zai je jibba na ke cikin bobe suna shari'a na in ji suna ji gaja ni dai lagwa kwa eh, ele ga halin suna ji alhali ma wuce kiyo wuce halin suna sunna ja killa mu ce la ga ya bani wuce kida ya suna ya wuce katu suna sunna ele eh, ga wayo tsudi daga gwasu adini na wagayi terrorist a ce ga musulunci na bai kiyo terrorist ya a girayi a jin zunga tiza wangi da musulunci ne da duniya bogo jama'ai musulmi shi man ga wa huwa bainal guluwi bi ma'ana wal islamu bainal guluwi wa taksir taksir da shi zuma koyi wa gaji wa ke ji mutu koya nole zai ji su doje fuskar nabo khawarij gan be zai ji be murjiya awariji ya ga na wago har tuko ba na waga ile so ko ba e ko ya lotu be doka na jin to sha na ga waje kafiri idi e fahimta ko e bona aga ga waga hawariji ji ga zai ga lotun ka ba iri na je kafiri to sashi ja fe wa mini ne gora gi ganga mai zai je singe e ya e ci na ko ya lotu ka ba iri ji na ga giya ga kafiri to yi ga waga matuka ga yi zuci na je bai doka na je tsoca amma ga doka wucin wawo mai abu a itirafu ji guge ga ya tsoci kawo gagwa ya bai yau amma ga ganna wawo mai abu ko a ga ma jahili a yawa ta waga yi ga hata ya wadda ga ya ga kafiri kelo keji ji da bawa ga da safiya hawa ji sai dai kawo ta waga ci ga ka'ida sunna ya so nga bala ya ji kokari wa gai jin zai da akida na na jin misali farko na walayu na igiyo izo ci na je lotu bai doka soci na wani ga yayi zando ga kafira sai da izo ci da na je lotu bai doka soci na e ibn soko ga wa mallam ya ko ga ga fassara wuce ga boye rike da bi ahlus sunna ji ahlus sunna ji ga aya ga sai kin da sahaba nabi muhammadu ya ji aya na fassara ya maga ra'ayi ya boya ga ya wa ba fassara sahaba ci erike ya wato da wani bayan yi ayan nana ya gwa suna inda ce zuwa iri uba ina sahaba nabi muhammad kwata ta tuba na wani fasar wiki ya kufurun duna kufurin kendo zai daya ce fige na yi kufurun duna kufurin kufurun duna kufurin gama yi kufurun asgaro ci ta yi gana wani gama yi tun kafirin ci ta tengi gama yi ke yi etun ya kabiratun minar kaba'irin manan ne gude kwato kufrun duna kufrin alkufrul asgar ko alkabiratu ɓata mananni gudu ɓata mananni gudu na fi wegin azra ko gai zai kayan ciya ci ga zai gai lotu ka bayiri na ajiye kiyan kafirin mini a wariji ibo a wariji mu ci kodin na fi wegin azra a wariji farko jina nga ka akida na yi ciwo amma nga akida a wariji na kayan catun zamaya na bi na wai zai ga kafira amma na biya ishara ji zulhu wai sara tamimi nan ga annabi ka ishara je tiya akida wa rijibu gaiza da betin ya mai tukpa ta ci zuri ujibu ka siri ku ya nga ngara magu shi fiyo so ke ga yawo daga zuzu to zo shi jo be gaban zai be kiyo akida wa rija cha inga na ni na wani so yi zaga kafiri lakotu wa mini da ya khawarij jo wani zan ci hajji awa mini haƙwarwa giya manji kan zan hadi sifa wallo hadisi jilowa wallo ga sahaba jilowa jamaji akida sunna ta ta cibu da yaji sun ga daba wa bayna tashbih wa ta'til akida sunna wa dazan daga da yake bo at tashbihi. wa ta'til Allah sifa soko alawa be sifa yanzu sifa yan alita soko gan wude gwa wula be yan alita akida da diwo wọn ce le ba be giyan akida yan sunne a ci gaga wata afil wuce ya la soko a nyaya soko gan wude gwa wude yi ga jin da be gan na jiyan zan naje al-mu'attil kungiya wuce ci yi ga al-mu'attila al-mushabbiya ji zai je la sifa so ko abin zawan gina amma mi shanji mushabbiya ji tudu ya ibo na mi alita so ko ga alabe so ko to ga ya nabi isa ko a sifa so ko la ya nabi isa mushabbiya ji ma sifa zawan gina ya labe so ci agwatoci ji tabbata labayin alita ayatoci ji tabbata labayin alita so kuma ga laisa ka misili shay'un ngole raddi waje yaziyo mushabiya jo so ko je raddi yazijo mushabiya ji ga adene lasa tatu be wina so kwewu amoji wairiya wele amoji le iriya ide bai le kawana ide bai wa kawana ide jimi na yiwo wana ide jimi na wana bogo e la sifa so kwa mapa bien za wangia yake ne sifa so ko jiya dan daga na lusa tatu me za wangia na bogo a rudiyo so an ga e bona wa yake ga ga uwa huwa albasi albasir ngole so ko ji radiya zijo almu'attila ji na jina na sifu ya ganwe wo uwa nji sifa so kuya asamiyu wuje sunna sokuya sunna sokondo ma sifa ya tiya albasiru wele yele sunna sokuyo albasar ci giyan sifa soko kungiya guba ba nan man gayi ala sunna ji yidi robo da kibo kida ba ngawai gaye ga wa wasatun bi ma'ana wal islamu wasatun baina tashbi wa ta'til tatacin bayina ina musulunci wuna wani ya akida mushabbiya ya wani akida ya mu mu'attila jiya. jamaji wato misali jibe sarawin eti zijibo eti kungiyar najin na akida na ya zai jibi akida na ade dahud aljawaribi a shiga yi zai ji la siffayin tsoci abi alita jinan damini mushabbiya wuce kojo man kwaya mushabbiya jo gbogbo ajin waga zijiye mushabbiya waga humul ladina shabbahu Allah subhanahu wa ta'ala bil halki fi sifati zai ji la tsoci abi ali ta wuce ba sai fuba na iji fahimta ku a shiga yi mushabbiya shi mini abu kungiyar mutazila shi dawana na amrubun ubaid Gambe wasu da ya a tsawi al-ghazal wasu lubuna ta ngayi gikatu, da mini gikatun zai shigo ta gikatun al-hassan al-basari mai tabi yin kwanan na tabi mu ci kwana ki ce ya ga al-mu'tazila ajin ga ki ce jama'an naji an rubun ubaid wasu lugi a fa gani bai jama'an ta mito akida na la manje ya ga al-mu'tazila waga yabo na e itazalu majlis al-hasan al-basri egi makanta yin alhassan basur ya shaga wasu liyo man ji ga wani muka mun yaja wuce bebe kida sakon ayaje kida ce man leba daga baga ajin ya dauso bai manya fi oga wadi gi makanta na jide kida kanana fonawa man ga bayani ji caca a leba da kiyaji faru a gabi cewa wazi ba wa makanta wa ya miyo to na ji faruwa gana yanzu yi jau wasu guna ta na yi tishe mu ta zila nan gani alhassan albasari na yi tabi wuce kobe ilimi na nawa babu wasu na ya zuni wace ya ga almu'tazila wani asa ba man biya mini man na ji ya sunan nan gai alkatada imamu katada bai man doci al'imamu katada tabi wuyo ta tafsiri ya tsarawi ula ikal mutazila zai je le da wadana shiga ta ya da mawuci kwanna hallo bai fahimtu yana a shiga yi ga mutazila mutazila shiga nan daga aiti zalo aita zalto ana ya gwawa lamari ba ya ta ya biyu har tuko ba na tsagi makanta jide halitta firika zamaniya ito haruna rashiri zai ka littafi wuce ti akida na jasilo bai ne yi ga abul uzail wa littafi guba ka wuce bayani akida ji jifi akida ya mutazila mini ya yana ta tuba na daina ga al hamsa hamsa ne zila ji da wani usulul amsa al-usulul akida dire gutsun adi al'adilu adi tauhidi adai infazul wa'id adi almanzilatu bayna almanzilatayn adi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar e gutsun na chagga mana be gaskiya boke ba e guna alamar yan bidiya ji ba tai na jaji na ngai ga mana be gaskiya ngai kuke ba a ga ta kungiyar na yau a ga ta kungiyar na yau yana je kwabe al'amru bil marufi wannan yohanil munkari nan ga warije yelo ben yi nan galaban shiga kungiya mu'tazila ben da ji e kwanni ba jo e bane yanzu ci de ne ji ji zalunci nan ga gagu ni ga mu boko haram shiga gagu bi aiki su ji go kisha zalabi ji shari'a bai da ji yi gwa shari'a ji da yana yi kwabe al'amru bil marufi ga ga ga ya ji foro bai tunguri to ba na ji ta cikin bobe fitina sai ga malakan doro shiri kuma da isis boko haram al-qaida na gaya al'amru bil marufi babu wannan yohanil munkar na ma le ba bai na nabi muhammadu wune sallallahu alaihi wasallam na ga ga kokoro getiya jama'an na shigo mutazila shi na wani to yi ciki mance ganye gan wa male musulunci ne wa bainal jabri wal qadari wa bainal jabri wal qadari wai dazada gada ya jabriya ke kwabe jabriya jabriya ce gada wani qadarci qadariya ce aga yi to kadariya ganibe jabariye kungiya guba bannan asalin jabariya kungiyoyo na tsami daga gwata yanzu ibo jamu bunu safwan aljam bunu safwan gwata gaba akida ya jabariya tsami kima yana ta ci ubana a ci tsudo ya kadari ya ji yi nufatul kadar a yanye kadara ya ya ji ma a kadara laji tabbata ga iyaka ga a ga zai finge na soko so gajin kpaka ga wani wufi zai daya ci na soko ga nga jimtin le ga wani wufi yana ga ilaya ga ya? zai ji ga soko e force zai lotun daidai na zai lotun gudunar to zai lotun daidai na dole akida na akida daidai muna ƙur'anu ga inna allaha la ya muru bil fasha akida da diyo jamu da bi zai la akida nan na kina ndi akida dede na jihuka kaina kadariya ji annabi sallallahu alaihi wasallam gaggace abu a aya kadara ji tabbata gwagan Kadari kadariya jimamu sonya ya a ganyen doro wa jinan su kuje gwada ba wato ta edunai feja bada na su kwaka yi tatu ba amma su kuje gwada ba ga akida sun ma wa kullu shay'in wa kullu shay'in khalaqnahu bi kadar endoro kika ci bayu endoro yi tsana annabi sallallahu alaihi wasallam ga alqadariyatu majusu hadhihi al-umma zai ji bi akida yin ne ya kadare na majusu aluman na jiga ile da wannan idan alle musulmi bi akida ne majusi ni aluman ne mura in maridu fala ta'uduhum ma ya da sami ma wa in ma tu fala tash'aduhum zanduwa da akida na ga su annabi ga ga da jikun sallama e ga yi lokacin shababa. hadisi betiya emibiya kadariya jau sarawai daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kimno da hadisi betiya hawarij jau sarawai annabi bi akida amina to jamun na igu da mini zai ji bi akida ya jabariye na daga bugabu kungiya yabuna mutazila je na sai lobe ina akida kadariya a caga da biya to wafe wasu na jam jam zai jam ungun yi wata kwakwaro ga ci al'amar ya jam bunu safwana yabuna ya zuwa na tula da ban na jinan akida musulunci wani bai na jin gwalo akida mun shina uzuri bai da jam muna gumbe zashe ba ya katun ji ba wallah jami'a gi ngalatte man na waje katun bai yi na e ko katu kan doci waju bingi makanta zan doci na waleta ta akida wani man na ogun bai yi na yau da mine ya gwanar so jami'a na ngala man je kalita fiti ubu ya tiye tambu bai gwaji wani bai ba na nauji na adini wani wawa ga jami'a dana waga ya zajayo ne jiye ba ja mu gi safwan na yi tarmizi cina za ki yi tarmizi ba ne idan man kwaya adini ne ya al'imamu tarmizi na ko mini manya kutubu sita to za ki wuce ba muddamini zai ciya da ki yan asifa sokojin ya asifa sokojin ya muddamini dawa wuce kwanin wajen wani wuri akida daidai jika kayan babu mula akida yin yana siffa su kunna waga daga bajad bini dirham manyu nga bula akida nan jad bunu dirham na na majiban na da dini wacce ne siffa su kwaje yana ke tuna fegi zamani yi na jibi e tuna yi ga khalidu yi ga abdullahi al-qasri wazon zuni kina yi ga wasi tuna kina yi ga wasitina ba ga bu zuwa ci lauji layya lokaci na wajen otu bayan idi zona manya zamani wuce yi fatawa ne a salafu sale na jifi zamani wuce wani a gaza na agen yi zu e Ba sai faso ko na ji wani yana e na mini sai faso ci nuni yana gama, ma kallama allahu musa taklima wa mattakhadha allahu ibrahima khalila so ko gaga bai annabi musa ya nga ya ga sifa so ciwo mumunye e e e ya so ko la annabi ibrahim musa ya ne sifa so ko jiya nga la ya tu khalidu yake abdullahi ji utuba ya ibizo idi ya layya ufe gabe za wangi jin ga ayyuhan nas dohu taqabbal allah duhayakum ida ji layya so ci golayye fa inni mudahin biljadi bin dirham zai mi gadi layayi na nan ga ijada yake dirham fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim alila wa lam yukallim Musa taklima e bonu daga da sokola nabi Ibrahim ya macha, yamacha umman gaga bai nabi Musa ya ta'ala Allah amma yakulu Jadi uluwan kabira su kwa Allah tuke na jadu gana fecin shinji daga bai waje giya waje utu ba ta nan faza ba hawu fai zunkiya zunan gina umazun su ji tirare wa ka na zalika ba da istiftai ulama'i zamanihi wa hun a salafu salih rahimahullahu ta'ala wa fatawa wa kigun ijibe manna yau na gina wangi fikin abu na yau ya sai so ciya no to jadu naga jamu mulaka tun bayan la akida daidai bayan yin yi ya ne sifa so ciya zumanawu ja da zona wa kana ja mu ba da wubi khurasan kinye khurasan babu zina ja mu don uchadda wadede na latu etinye yayin sai to shi jau zawangi shi cami tu ti akida na felo har tuko bana kafi ga akida na umi bana ja eh ja munna ubi sallallahu ga fashi ba kilulu salago shakkalu da shari tocin lokacin da ji munazara gani be jama'i mushrikin da ciji na ewo ciji a jigu da gumbe yin ciji kiyo munazara je yawo jige munazara wai birayi kan zama birayi kan zai bi gimi za da gaskiya ne debate na wani aga yi jama'un shi ga asumaniya sun na jama'un shi na wani filosofa yan indiya ci ya ci ga a yau na jijiye da bai toci yana filosofa ji allazi ne ya ji aduna ila an je da to ga yi zadabu a wa ngote ga dariyu na ji dokun indiya rayuwa din rayuwa yau inda ya ci ba zan dodda ba dole ujiye na yi na zan na ji guda gumbe yau zai ji jin dabi yin doro ya ede na halile ya na hajjin dabe yin wuce ya ina wasa sunwa na hifiyat nole soko mai yale soko yi lagwato bugu a ga soko da ba indoro na je hisi hisi mudana ya gwatu ya wagu ya ji ka zauna na hajjin dabe ya za wuce jiga ja mugun bayan zuma akida dedenin labe ziyan ja bi na nga da ta yi tere na wani ko jadu muhimman ya jahamu ama ba ne jahamu mu biya ce ziyo ya jad wani mu biya sallah lugwa fushi ba a ca gabi wani ulo munazara ji biya yi na a ga aza rabbuka lazi tabuduhu so ce wani ogawa yahuna aliyura eliwe au yushab ewakun au yuzak aw yulman e wasatun e lagwa daulomi shani ulomi e lagwa tu fakala la jamu ga oh, e tsuna me wuna e liwaya e wakawa faqalu philosopher indiya ci na fe ga biyu ga huwa ma'du masu daba na wana mu daba fabaki arba'ina yawman la ya'budu shay'a ja ma fushi bala ebo ganna otona shubwa na chadin ya ma wana adiye ni fe wona muna de gunga soko sona yo mube na mudaba ngangala waje yo uzan do cho bombe ga adini wallahi tallahi uri hatsari ngala man jiga ashubatu khattafa shubu fazala ngole gami ni kaida ni ga la yawo wuce sun kwabo zai wasu ga wani ile, wai wasa sun wai liye lagwato a su da wani wani la ila illallah daga baga egbun fefo ke wani toce lugwa shetan fefa ki da daidai na fiye la ila illallah daga ba ga mu fanye sifayin zuciya kin ya khurasan bu kan gaure mu da gumbe jadi zumana akida da den na luzo na kan guda gumbe jadi ya jada wato ma da gumbe jama'in asabiya ji falasifa ya sabiya ji zaki harran ciji harran filosofa kin wuci ji mun ga jada wato gumbe yau jaadu man wuke laka tube yahudu shi yahudu na ja pankpawa ke adini ya shi lugwa ne yahudu na ji wujika tube yi na ke da alaka bin labi da ya giyan Siiri siri jici na lawaya guja na bi muhammadu siri na dole ga lamar ya giya ni na. wani maki zai bebe adini ne na ga jadu da da alaka be ya gi makanta wujiya amma da jamu kinye khurasana kinye khurasana aga waga zai wuja mu gudun sofana waga salmu egiyan ahwaz gawo a wuja mu lokaci na sigari tabi'ina zai ji lamitu sahaba jina zakan gyaji zamanin wuce gawo yabo na wukin nuna al'imamu tobari gana na ijira da ya shetun shetu ya e gba wadda guba na ga wale ya gutsu ba za faru koji ko ijira da 128 ga awu jama ga wale mu damini dan bidiya mu cikwa za jitin ya zamayen farko shi na amma kafin awu jama na akidi wuri ga ya gami ba fa ya yaya sifatoci gwamnati ya zama da ce labar na jibe zuwa ce bai kan daga ba ga jama'in mu ta zila shi a cike temitu ekpayen jamu etini ne yayan sifajin socio gbogbo wa ga igawa ga kadariyatun nufat ofe ji su yi ce wa mu ta zila ji da mu ji fahimta ko a ja kadara ne ya ìdí fahimta jabriya ji ma a ń gbẹ̀dẹ́ fini cigba efe aji ofe lafini náà a ci aga giyo a ci gaza wangiyo nole efe de tasiri gwanwa a to cigba de tasiri gwanwa efe de abeci pon wa fada ba ga a ga a ci aga a jabriya ji da wani bogo yin e da jina sokota pon lo daidaito wangi wadda mashi a goya akida na ya lobe ina lawa gole akida da diwa amma mutazila shi mutazila shi a biye sarawin amma jamun lolo eba yanki bo eba ni ne a fajo, bai suna toci ji un lolo ga zijo mutazila ji ebona jamu wa sifatu shi ne ya su kwe wa su kwe leya su kwe gaga idi fahimta ko kiza na la su ko kuti ko wani kuti ga leya ewa yo waka sifa na jinye ya sai za da bosu a mu biya akida dai na kungiyar asumaniya ji zofiuna wuna mu da amma mutazila shi ya zaja yau na layun kirun al'asma bal istifat a yayin ya suna su kujiya sai giya sifa su kuji asami wa bila sam'i albasiru bila sam'i albasiru basiru bila basar wele etu wani le na mujibe e bayeliya etu wani wani mujibe giya ke ga yawayo to zai ji ne siffa tociya bai sunna uji na ga guba adena ji siffa to sunna ke jami'a ji na zila ji ma siffa ga ne yauke sunna ji lugwa mini akida na ji ja mu lobe yi na, ta ci aluman na ji wani ga aljannatu na biya zo ƙuranu ga halidi na fiya abada ja mu ga imani wale wote sokwe wade mu kawai wale wala da wajiga ko da bu imani da wani waje musulmi ani ka bolo tungura kuma ga ne kafirinci na ga wala waje te boyo nga gaza wangi je tundura ya tunduru wala fi'la li ahadin fil hakikati illa lillahi wadahu e jitun ba zandoro sai su ko gugi a da ga zawange lotun gato alala yi tiye majazi kendo dai cigbagai sassa a ga cigbagai sassa ma yi ni zai sun sanai soko alfala kigai dazan a gawai dazan amma zai sun sana zai luda zanai soko igirga fatita shi a ga igirga fa ma zai lufa na yi soko to a gaga ja mu ga zawange yau bi ma ne ndoro we dizana sokoyo wangi o dede yo sokoyo dole ya kida na giya ngala iga jamu da mini ya jabriya ji bo aga asali akida jabriya ji mun fefeti ya gwata zibo gwata jamu aga wada ji dede soko to gaje wati le ga jo mun ji bambawa ya e ba jamu bu feti yo ngala mando ci gaga wangi ti ubo ga ajibtu li shaitanin da'an nasa jahratan ilan nari wa shtuqa ismuhu min jahannam ga ajibtu li shaitan min ji mamakin shaitan zawangin doci da'an nasa jahratan nayi zawangi shi gbangba uso miwa uso akidawa buya lo ilan nari ena wa ismuhu amma wasu na cewa min jahannam ja mu jahannama mutoja ngo le eri ta kan yi ki wonu nu ko etun nye sunna na yuna a a gulo jama'a musulmi shi na yawo ko da akida bai na tashbi wa ta'til ta ta cibuda gadaya tashbihu gan be ta'til ke tashbihu Allah sai faso kwa ya zawangi tafil malam sifa su ko ko sunnu alanyaya akida sunna lobe lamar mushiya jama'a ji katun na ji defere katun na ji fere sarawai wa al jabr wal qadar yan bani ko akida sunna ta ta ci da gada akida jabriya jo gani be kadariya ji amma ngode e eh, jabriya ji ga kadariya idi fahimta ko so ke ga ya ji ai la niya bayani amma wa bai ga waji bayani to ga ga ga buki a ga buba a ne jabriya jabriya na jiki kida ayo a ga ta zai a kadara ji tabbata agwa iyaka ga ji gulu da tabbata ya kadara Wani daga ta zai lotun daidai na su ko so aji utile gulo wani wani ga daidai kadari ya ji ma a ya kadara ne a gayi mu ta zila jibe nufatul kadar jila wani iji fahimta ko kici bai ga ja mu damini na jibo jabariya iji fahimta ko wasil bin a wujici kici ba da kadariya kici tobo ga gayi mu ta zila jibo a ga mai tishiyan mutazila jo wasilu bunu ata gani be amru bunu ubaidi yaji fahimta ko a gasa sa kungiya wuce yau ita sunna jifa da muhimmanci wa bainal amni wal iyas akida yin sunna amma ga ga akida sunna ga akida musulunci wuri, ga la sunna jillaga zan do ci jayo na bebe wore da dine wani ma al'islamu huwa sunna wa sunna hi al'islam isa ga yin man wuce kwayin salafin na na beda albar bahari wani aga waga musulunci waga waga yana nabi wuna ina ma nabi wuna ga iki ha musulunci wago iga fele ga mandoci tatwa sunna ma aga waga yana yi sunna waga yana su ko gaya yana nabi muhammadu gugu ya luma jina sallallahu alaihi wasallam ifi biya an kaliza wangiji jin kalma ya sannan babu febe babu ilawon kala allahu kala rasulullah ala fami salafi salih buna zan da cewa sai wogo ya kalma ya da sunna ko <laughs> la ilaha illa e bo jahil ce mai majigan fata kaza yau a'a awu gazu magwai ga al'amari betin yau na kungiya ji ya yi gana addini wace fe check bayan annabi muhammadu lebana babu halin suna jibe lafoto ya wuza wangi gafa allo bai yi manna na ji ya ce mitu da ne a yi bune ya so su kube tuci ba bogo zai jagwa sin su kube tuci ci fahimta sahaba jona a ca da rike bai gina halin suna waga ya ce mitu ya man da ca joye ba man wuce waga zabe kida jami'a yau ga jami'a wa zabe kida wasu ja yau ga mutazila ya bo na imamu katada waya nan man ga wa bainal amni wal iyas a ci gaga yin sunna ta ta ci mu don yin aminci ya biya za ba su kwe wal iyas bai kauna ba bai rama su kwe ji fahimta ku suna ya ji kiyo suna ya gagan wani ji suna ni wani ji kiyo ya gimi na. ta masar bi hablillahi wa tsabihil huda wala taku la'alla ka tuflihu mujiwo ga su sunna chatiya be bidi o biade nasara aya o garantia ibn annaba so ko la garantia tita cha wa ya'buduna na raghaban wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wa yad'una na ngai mane wa ya'buduna na e wi ti wa aljanna be da suya azabain e yi. a gama su kwaye boga a sawa na takpa abu na kiwo yau siffa na dabi aina ngugwa yau so zabe yau nga yi ga la garantiya aminci na ya ci tacin gami da ya gimi alijanna mai bai ba dan bu mm. wala ya manu makrallah musulmi kirke shi shi aminci ya za ba su kwa gami alijanna ya nga mala zan da cha yi e lalo na ya waya yau ebo na wato late e cin ba waya annabi muhammadu maga zandoro sallallahu alaihi wasallam jami dana umma da mina aljanna aza ba hukunci wati zando ce wani wa karayin a karayin ga wani da ya gimi na yau inda da su inda da su ebo na to so ne ji guruna wadda ta kada ya riga gogo bare wadda wadda bai wadda ilimi tuna bai wadda da su sako tuna wadda garanta ebo ne zai sun da soko ga waye zo ba ji mabiya jikin biya fi azaba hadiso to be ugwa ga wuce ko iza tati ibada wa fe be ma kayu na ikayu lamari bi aje ba so ko sai be kiya ci ne to hadisin na ji su na labo ga tuna wa jigiya wa ciwe wa bai wuce man ce gani gaga gama laya dukkan biya duwayen alahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ibuna wai lega waga afwa biya zaba ibu tunguru na wata tiwo na igba biya fa ke tunguru na luwa idi fahimta ko kaula ga gani je ya mima ya watsu ne je igba ji gbana sabbit qalbi ala dinika aya gbami ji tabbata ya e tiya igwala e su adini wa bu jiji fahimta ku wal iyas wadatun da dai wai ga wa dirama gajin ma qur'anu ga la taqnatu min rahmatillah bando chunga kuliya ibadiya lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah boge le so ko batuna sai dai guri ga so ko fawo be mi daga nan so ga waya firu ma duna zalika liman ya sha kawo mata ci shirko ce gafarawa in fawo bai wani bugo wa bainal amni wal iyas akida sunna da wani me dai fata ya aminci su kufa kiyamai me dai fata gawa fabe mi iyasu ga kauna babe rama amni mawala aminci walau ya kiyo ya gun so ko bayani man ce yi. gafa aza dinuna wa tikaduna zahiran wa batina na gaya dini yore <coughs> na tsoyi gbabiya watun caba wadana ya littafi a dini na gayi ta ci ubo wa tikaduna kpankuru ta yi gama da wani kida shiga yi uwo da wani zahiran wa batina ya fili na yi gana wa ba finan to na dan gbaje wani yi gana to da ya gbayi ba na. ndo doro yi gana ina yi gwana ya gbayi wani gana wani nga yi lobe yau bura'ahu ila Allah ta'ala min kulli ma khalafa alladhi zakarnahu wa bayyanahu ima bura'ahu yau ya gwawa ila Allah da ba toci E wula tuna min kulli ma khalafa alladhi Biyan doro na cele ba gani be Allah zai zakar nahu Ina e ji tun yabe daga caba littafi obe zo ba dane wa bayyanahu yi make da littafin na wani yi lobi wuya ki dan doro na cele ba be ba wina bayani na yi ji kwata shiga akidan nagiya nagiya daga caba har bai zo bayanan ina e itatu ba na gane wani ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان يما يبطوشا دوا قولا يوجد تبتو تاتيا إيمانيو ويختم لنا به ومفين من تاتيا إيمانيو يقولون وتاتي إيمانيو ولا ملوبي ولوجي ولوجي باسوكو سيبه كياتشيني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم e tuza wangi fa ene chile yu nagai ezoba amma bo ge sakwe ya tuda to adini wa malatu sutati wa na da sunda bore zagukin za adini ije gada fe wa ba adini cho bal ayo to ga yi maki za adini shi ina adede ko shi na awaga wasu su ga adini wato ba office ajo emi ajo ade bukata adini ba ebo ije na adena ala deja na yi za soko e deja fe gabe tu soko a dokun dore ta ci musulmi jo no le zo ba ni da wannan soko tu be kira ci ne ndo chaka tu jin aka tu batan a qur'anu magba qur'anu abishi jito litafi li patu de deja na litafi a gabi adini a gabi wani to sallawa ya e biya ndo ce e ji ndo o soma wani bai kukuke ba la ila illallah zuru lasar waji shagala ya ko bai mulki dole zo ba ni zo ba ni gara ga waje rayuwa bai wanda san adini ba ba wuci bai lowe santu ci bai lowe wasu ta adini dole zanna da alkhairi ga zanna ali barufu bai kwata adini wala da ya buru buru mu dai da ko je e ko ije mu fe ci adini ya wani sun goza adini ji dole so ba ni su kutu bai kira ci ne gala aduwa na da muhimmanci ito aduwa na wa ya lana bihi so ko gwi mita titun imani jo lugu fi ubi ube bai gala ije tuna na to yi jitsuwa na so ko yayi azikiya jijin su. eto imani na ilo tsuwa na yayi azikiya lulu wesu ngole imani bebe da wannan galugwa itakpo niyo etisha ni imani iwoma etunguruji diu ya hii wayasimana min alahwahi almukhtalifati soko tsaibe ra'ayi na ji kaka ina ore akida ngai ga alhawayo bidiyaji etun yegmaji na ji belo adini almukhtalifa adokun tati tatayo galugwa ndoro gadan imare wal arahil mutafarriqa birayi na ji tere tere ne e ba al'amari a akida e bana rayi fuska ta fiki wongo le ga unde uzira iji e fahimta ko e bana nasi jaju be kakai hadisin na be ba za ci kaza hadisin na be ba za ci kaza wato man da chagwa sun hadisin na na gwa sun hadisin na eti masala fikiyo amma fi masail litikad rayi kakai fuska a akida na jiga soko da sama na jiga soko da bandoro gole zai jiga soko da sama na ga da dalili go amma na jiga da bandoro na gole na iki ha ra'ayi sakpa akida na jamu bebe ina jamu gaga soko da bandoro go jama ba na jina adini ore gala al-imamu ahmad mun kalita fa ga arradu ala jamia jiradiyu agwa sumaya shubahatu ji ga ufe laji dalilin ngala imam ahmad juya ga aizu wani ji jahil cha dini na umma irin doro go ce ga manga demi e ke gba madabi wani ne biya luma ji salawai mai ba duwa wal mazahibin radiha radiya soko tọ́ ibe bi sakpaji bi ma ní ipa akida sakpaji radiya bi ma ní alfasida <coughs> misla man ce yayi misali ya ra'ayi sakpa na jilo adini na ga ngai almushabbiya sahibi akida ya almushabbiya ji ije fahimta ko sahibi akida ya almushabbiha ji wal mu'tazila oke tsayi gan bi akida ya mu'tazila ji tsayi bi akida mu'tazila ji wal jami'a tsayi bi akida ya jami'a ji wal jabariya su ku tsayi bi akida ya jabariya ji wal qadariya su ku tsayi gan bi akida ya qadariya ji zai je ne kadara yana wa gairihim to zando caji minan lazina khalafu sunnata wal jama'a a gai zai ja ce ba wayan nabi muhammadu le ba gan ba wayan sahaba shi na a sunna ina nabi wuna wal jama'a ina misu sahaba ji guti na ni akida na wa halafu dalala tsoyi gan bai kwen zai ji an zabu dalala dagwa sun tun yadda na ngai ma na halafu adda ekwe giji gbata ngai lobe sokoto ibe ekwai wa nahnu minhum buraa egwayawa beje mannaji yagwawa bi ayin wa hum indana abdullal jamanaji ji kpata zai ji jayore e bayibo wa ardiyawu za sakpa jayo jamu radiyu na wani dullalu jamu ya dalu ga wabillahi la isma wa Taufik. Su ko tutsa ke ko kadni lugwa ya gowa budon wa tawfiq kaji za kware be to alkhairi ma ya gowa budon bogo tsai ke ko mi lugwa umoji kwade yi be to alkhairi Allahu akbar jama'i bayani da wani daga littafin man wuce kwanon na wanzo katun etiyen kiwo littafin a ki da wani wanzo bi aduwa alkhairi bugu zandoro dokun bai kiyan bi aduwa alkhairi e bona cin libada alu al'umma musulmi shi na da ke lokeja na da ke lokeja na da ke lokeja annabi sallallahu alaihi wasallam kin da na abdullahi bin mas'ud ganan ga hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hattan annabi be kala yin fundoci layin ni duru wa qala hadha sabilullah ga layin ne leda da nan e ko so shiga da nan thumma hatta hututan an yaminihi wa an yasarihi cike ka jalayin doci baka pagwalubo gan ka kafaya gwafin man jiga wula ya gwalobe ya gwafin ne wula wufin wala fi doro na na ewu gwa gaza ndoro bebe ya dede na nguji ya ba ekpa ya tsoci nguji ya gba ekpa anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anabi dai jan na ji ba kafa gwalo be ya gwafin mufe jiga a zihe sobol na jin jazuma gudana ekpa jayo kakayin ala kulli sabilin shaitanu yadu ilai ikpando da ne lemi ni kpan na jodana shaitan yi zawangi to yin no gibo ne yi zawangi ga bi alami atu panna ke tsocin na na kanga nabi ba aya wuci kwanna wani nabi ayi suratul anam wannan wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ga yele ipa sirafi ipa e mai gane na mustaqima na ipa gboro na fatabi'u ne farkon na lobe yau wala tattabi usubul e na ji sa e gwagwalo e gwafida na e gala mi to amare fata farraka biku an sabili ya ga mi tupan na ji mu ga e gangan be kwaso shi ya je so shi e tira zalikum wasakum bi na ga gangan be baya yore e tsana so mi lawe na re nga so ko jin da be yo la'allakum tattakun e bo ile fe zai ja tsa ba wuto ci nga mala ya dokun be ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يهود أشغي مغضوب عليهم والنصارى الضالون النبي محمد جفسر يا آية النعية حديث الترمذي ke ga ikwaza na ji kpata ji kpawa ngiya galayi ga kuta ibn mace ina bidiyar musulmi e ji na yi kiyo emila tuye kpa jemana ji emila tuye kpa yahudu ganibe mishan ji annabi sallallahu alaihi wasallam wunga ya hadisa al-buhari bai Musulmi. gala tattabi unna sunana man kana qablakum hazwa al-kuzza bil kuzza hatta law dakhalu juhra dabbin ladaltumuhu قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بامي تو اقبا اقوجي سننا اقوجي nya من كان قبلكم زي je shi zuwa yana ya ji zuma ya taimita tu bandoro hadda na annabi ga kaga gana efwe katanki ne lada da hatu mu ya tsoga gada wa biyayi hatta law halu juhra dubbin la da hatu mu saba jiga ya wato yi soko alayahudu wani nasara ikpe yahudu ji gani be min shaji annabi fe ya ga faman to ya kwazi jimayo inda ga zuwa. zo aga be kafi ebe na ekpa ga me gani ke ga wayo akida tere-tere na lo yahudu bai nasara je na bai je na gana ne wa bai gana al'umma musulmi je jamaji wale kendo zandoro ba ne na ta ina yahudu bai nasara bai bai na egi mu mun so pata emi abu ada gan certificate ya tuna na, nan zandoro diu diu kaba ma qur'anu ba kaba ma hadisi ja kaba ma sallah ja wole kendo guri ja za ndoro na ya zigago egin wọn e lagwa laye na ta wọn timba timbe gin on be turanci tena agbomi ani oge wu turanci ofe wu larauci oge laulo makanta ya koje ofe laulo makanta ya korayi bai rayuwa de mana rayuwa wo mai jele tokuna guba ba ga zo bi ma amma ga kara lugawa boko tsatatin katon adini ma ya e yi wa primal jaci ya e gaga secondary mamma ƙur'anu ba ya e ganzu yi wuyo mana wa mai tukpa zijo yahudu bai tsara shi wannan na ga alaya da ya gurbu da san adini ba a da san adini ba su kutsu bai kya ci ne jama'a musulmi shi bayani ya zumago ngayi aya dina shi bi ita alamar yin zunga wani su kwaiwa zunga addini ba galaman ga addini ya musulunci mai gane ya guluwo gani bai giya a tafsiri so ce ga yi ƙur'ano ga ya ahalar kitabi la taglo fi dinikum ya yi zaba littafi ji ya gaji zunga da sha ne ya ma. wala takulu alallahi illal haqqa indoro ya bin gaya ga cisoci wani wuyi gaskiya ya ga mana da adini wamma bando cin ga kul ya alal kitabi la taglu fi dinikum ghayra alhaq haqq annabi ga ya alal kitabi ji ga e gaji sun ga da shani dini ya bama e gale ko gaskiya ba ma bando cin ga ya ayyuhal ladina amanu ya ya musulmi shi la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum iga la haramu wada ina ji to shaji halalli yayi na ma wala ta'tadu e mai gaji sun ga dadini ma kun ga ya shahidu na yiti musulmi jo ya farko ji tiya yahudu bai nasare ya to musulmi ji wala ta'tadu e gaji sun ga da shani adini ma mare e tatu ba kendo na iga wuye na inna allaha la yuhibbul mutadin su kwaiwa zai je gwa iyaka ga alamar yana bogo energy laka yana e ga laka tita ce ma en gici na ji laka yana wa kulu min ma razakakumullahu halalan tayyiban egi na ji la ja azki wa yana ce lawa je en gici wangi azki ja yana wa taqullaha alladhi antum bihi mu'minun e mai tsado kai tsoci na yajin imani bayina manji ga sababiyan cikin ayan na <coughs> nga yi lokaci na yadda na ikrima bebi mai gika tun yi buna ba rahimahullahu ta'ala ga sahaba na yi ga usman ya ge masu oni na damni sahaba na jika musulunci lona bai sayidi na ali ya ge abu talibi bai abdullahi bin masudi bai almikdar ya ge aswari bai salimi na yi gika ta abu huzaifa nan zan na ji abu a fi don shi mbu a ta ya gani bayan zage shi yan gici wangiji tura wangiji alakati ta caji alakati ta caji har a ni ya ji ga aliktisawa wace a ga ya ji wa gatsu ba ji ka ebe da ga wasu shawayen zage shi bai na fila mai shindori ga ba da bakubu a bele shi leja fondoro masu buwa da man jiga mini sababi cikin haya na ibaka tun ba ni nan ita gaba cinwo su kwaci satu ga ya ayyuhu allazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu ta inna Allah la yuhibbul muqtadin ke ga wayo gibe musulunci ga wagina gibe musulunci ga wagina e ga takpa naji sunna ya musulmi janama e ko naji ina musulunci wuna na e ga lai mi jajara ma ya titace ma en gici wangiji tura wangiji ya ga rayuwa yalla da nafilo ya shindore ya lele ya lele kuna ka azun bai dawa ma e gaji ni ya e tun na jima e da na tsoci caya na ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ci sa tu ga zanne je wa ji sun da sha ne adini wana annabi sai tun za lo ba ga da ya biya ade biya nabi fe ga biya ga inna li anfusikum alaikum haqqan raye ji da ki tatiye mu wa inna li ayunikum haqqa e ko seji de haki ta tiye bu bogo su sumu wa aftiru e fiazun ya mai lafon da shi fa ya lazun ya lugwa bu wa sallu wa namu e ji salla da ya sho ya mai lele falaisa minna man taraka zan zandoro ga ya kpanai tuna lugwana zanna wa kpayya Idan ga gani wajen wacce ga ai babu yin ibada wajen ga iyaka ga wata kwayi gobe sahaba na jikwa ta fi jigan allahumma sallamna wattabana ma anzalta so ko ya gwawa bai na shiga ya ji ne imami tu aya na wacce yayi ciji gangbaga wala ta'tadu iga e ji zuga dadi ne ba jama'a jike ga iti ya be zuga ji da shaniya adini mini al'amari na jide muhimmanci katun yayi na wana ugayi a ga ya be can lebe ko ya be can lebe tun cabayin katun ta can leba man jiga can leba ga guba can leba ga guki guba a dai iktilafu tanawar amma dai ikhtilafu tabat cin leba na yi tati tati na a madai cin leba na yi giyan su da ya doji na bogo na to shari'a bi minan wayi cin leba na to yi su da na misali kirayen ƙur'ano wa dai kira jikakai a gan kira hafsi ya shi an ne gbawon ko to na ji pata icin libayen ta nawa nauyi-nauyi egbawa ni egbawa ni pata umaruwa daga ba zibo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam di cin liban na ba sahaba nabi shi gala nabi na ga kila kuma motsin za gubba bai na igba agi lokacin hawa ga hadicin da bagarin sahaban da ce wani idi fahimta ko eke da can le bai ba nauyi al'amari shi ke sallayi na nole sallayi wuji nauyi ne ako ikama ji idi fahimta ko can le ba da gogo a ci aga duwa wuli stifta iri iri ko babu aji suje da yayo ya ga da sallawa na ngole da na jibe a da ya kabili a ma da ya ba di maji coci da ba tiwo ndo ci gawa da ya eh, ba di wajo ga yake ba di wajo ato waga yake kabili waga yabe ba di na gaba ma imamu maliki ibn taymiya ta na gama shek abad na iman kwayan hadisi da madina wana gan na gage ga wa da sharai ne wajen adabul mashi ila salatu ya bin abdullahi abu na gan na gage ga to ke ga lamari can leban na shi nga la jike ya bewa shi ba ta yi yauto be nauyi-nauyi ko sallaye ya kumbe nauyi-nauyi na nabi juna pata shari'a bebi wi bogo can leban na wunde uzira nga ma ya kunu kullum wahidin min alƙaulai ne a walfilai ne haka mashru'a e ga guba ko e tuntuti guba na bena ndoru shari'a bebi wai daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to na dai sashe gega sashi na can da yi ga ya bayan su je da ya yi wa gbani da nan kici gega ga wa ya be ba di wa ya ke kabali nga man jiga gega can da sheka ba daga nan to can leban na manje ga wude giyo wude wuzira bogo yiga to bo can leban na jo ya waje lagiyo maki yi ma jike ya be ji ma matuka disi da be daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etin don dubo na amma idi lagwi suna nabi ga laban gana ya da di kabara yin sallah janaiza zaune ngole ube guni wabe na gana amma ya guni naga annabi ya ji gwako itilafu tadaditu cin libana to yi tudo yau jina wagan agan waga kice itilafu tadadu waga fahuwa alqawlani almutanafiya e ga guba na do na ga kaza na ga e ga guba na mabebe imma fil usuli wa imma fil furu' un ga gubaci china jama'an na jigan su kwaji daidai ta ta alhara shi jama'an na jigan su da bandoro ngole ya ganna itu da ya doshi ko to ina to rikici dabo ina gaiwa ga itiya bai yawon ji kuwa kare wata sanar su kube tuci gagan sahaba jikiyo ci tati ubana can leban na gai lobe yau can leban na gai yanayi wa gai itu sanar ya ga a yanzu shi ga kafira ga haya kici sahaba na biji ta tiwo ya ga gi sahaba ji ta ko a biya miya ya aibu a badzaji ya tiye tande da yi na jaji na ya maga a gafara ya bayan kici qur'an wo idi fahimta ko babu ya ke zai gata ya kona ibn wuji cin liba ta kwate lotun bayan kur'anu ga na za tun fi shai'in faruddu ila Allah wa rasul wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila le ba daga loye ya tudo bo kici soko gon kici annabi muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam mun ga yawa ga ilo be yau bogo mai musulmi ji e bona nagabo ikhtilafu tadad nagabo gwa ko man ga al musibu wahid zai e de gaskiya ne zai ni ga ta zai ni ga ta zai ga soko da bandoro na be zai ga wani daidai ta alara shi wani mini zaguba na zai ni ga da gaskiya zai mai za gaskiya na gaggana to so ko gana ko gana to annabi muhammadu gana ko gana to sahaba annabi ji gana bugu jama'i musulmi shi in ji cin lebando rejigiyan egwa eh, na gaba mamman sun na ji ta ci hadi nasara ta ciya kungiya na jike cha na bo ibu eh, na ya gan waga ina ka zana kazana ko gan ina la ga kazana annabi muhammadu gan ina ka zana kazana ni sahaba ji gan ji fahimta ko bogo to cige bazate ya gaskiya to wato alamari sunnan gawa lobiyo ibn babu bai ci da ba ga ya gbaju teyo babu aske da to man bebe misali jiyan cin lebando ci dena ji a bizami etiwana yi so shi ya yi labari gama qatatu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi E na je gaba yin ci na jina man jiga linatin ci madobi na jiga da wani sai dai ci madobi ne birni gan bi ajwe go ce ga ajwa dobi ne wani malo sarawina da mini dobi na nabi ga ji ci biya samuna o ga di ugina ka madina mu malo sarawin ka yi tsona jile madina na watsun mu zo na waliwena mi da fadi mandoci zakin maiduguri ci nga tabe shi dobi na ajuwa wuce ya mi ga milan ya etunun feso kwazo ba wunge daga na wunde alaka gani bi yi na lokaci na ifi saudiya wuce fewa ga kinya nufe ba nufe bi wani so ci ga ma kafatu min li'inatin cigma ne ya gaba lokaci na gunkunya bani nadiri na dauna ya kuna musulmi ji gumbe yahudu ji na fi madina wani ci gbadobi na hana ji sashe ji fe bayana au mu muha ka'ima ko ci gbadobi na ji sashe ji lugwa ji gbaro na ala usuli ya gada wani ta ci bere ya wani fabi iznillah kin da su kukpa na gada wani ibu na yi zai fita ci sahaba ji wani ji fe ba ci gbadobi na ji hana. amma dai zai ji wuji gina o lugwa ne gole cin lebo ya na laifi da ba su kwa hukunci baya gando ya gaji na wage zai ji ka zana a biya biya zai maji ka zana a biya biya wage da yi can lebanon lo annabi da gani bai giyu sulaimani na so ci ya yi labari annabi da ba ba shari'a ji amma ya a ya ji su kuma tabbata ladin ga fahimta na wugigu ya sulaimanu etiya shari'a na wani wuge ga ziyo amma da zai so ko bimi ne abona dole ce le ba lo ga ibe wa ga ga ga wa dauda sulaiman iz yahkuman fil harf iz nafashat fi ghanamul qawm iz nafashat fi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamna sulaiman وكلا آتينا حكما وعلما كيغاويو سوچي غا النبي داود تو النبي سليمان annabi ya labari iz ya kuma ne fil lokaci na beji shari'a ya tiya latito gani be da bakaci na iz na fashat fihi ga na mulkam lokaci na nan giyan jama'an do ci zuga ci da giyan gici ya enunu cina zandorwa shari'a ji so ci ga hukun na li hukmin sha'iri na ife fe ci shari'a na zandoro ji nale le yi ciyen dale yi maciyen gile amma ki so ce ga yiyo fafa hamna ha suleiman shari'a na na nabi sulaiman be go ci ye je gwan dubo na fahimta na yi gigun na ta etiye babu wa kullan a mazan doro mini abu a taina hukman wa ilma ya hukunci laya ya hikima laya imakiya ilimi laya a da ilimi shari'a a da hikimin shari'a ji amma kiso ce ga yiyo biya nabi suleiman fahimta ta tiya babu su kogwa duwuzan doro yi fahimta ko to in ga wale ga na yiwe tsayin toci a caga idiye man guba ga kaza ga kaza amma wa cin ga man na le fahimta nan wala ya ka tun wani wa ce ya zanna so e bai da waye bi man jimiya matuka kawde e tuwa ji ji e do ja ya ga ji su dodo jana ji fahimta ko man na ga kaza bai fahimta mun kana na wana na bai ga kaza bai fahimta mun kana na wana abe kire kai e ga mule nasiji ba na da yi kabuta wanke laye nasiji wani annabi ki ya yi kirari ya sahaba wuji f wani wujen galo banu kurai zane mugagan agaji sallaye la'asar mako sai babu sai banu kurai za to yi zai fita ci sahaba ji wani ya sallah ji babu e ka sallah kuna ya ji e zai mafi wani sallah fata sai na ci kiye banu kurai za wani ngole ya dena annabi bi mina ba ta fahimta ta ya e ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma mini abu ba dena ga yi gaji sallah ina ma iji fahimta ko fahimta na zandoro ji ga annabi na bogo mun je ji fahimta ya masala addini ka kan kan no ji ga yi ga itilafu tanawwu mu da lafiya na tsayi mi na ga yi na ga fetu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ga izalta da alhakimu fa asaba fala wajra man ko alikali na alikali man man ga ugun wayo ko e la jahili aje kiyan alikali man ga ya alikali amma yi na jahili da aje kiyan alikali ebo e kojo jahili aje loya ga wa gikin ya za e ebo e kojo mutashiriya ya umma yagmawu la ilaha illallah muke kaba ga wasu ba ina eh, waje ti a ramo ne ku na wace da Ya eh, ku yin loya ba wani da wani muke ji zalunci ta ci zalunci oh. wata mutu yi zalunci wacce ke ga waje shari'a bal wake bai shari'a ji yauta ina eh, waje ti a ramo na wai waza e kwatun na bu wa ku yin yau kan giza wangiji wo oh. e kun giji Allah bai kotu wake ya tafi annabi ga bai ke alikali ga hukunci bai ti kokari ubo bai fahimta na ayyuyen ilimi wuna ibuna e mas'ala ja biya wayin kara na wale na tsuwe kara rana fahimta ga waga dazan ciji shari'a wuce fa aswa ba bai kiwu gaji kwadin yi biyi na shari'a wani ya fada wa jira ne ayu lada guba wai ta hada wa bai ba yanzu fa to a wuce ci bici fada wa ajiru lada ne a yawon to ke ga yawon cin libairin na jikpata laifi dabuwa idi fahimta ko kai zade cika ga wule ga soko bai tuci ba bai ga sahaba jiya idi fahimta ko to jama'ajin na gayi gwargwado ya katun yayi na gwargwado ne ba na tsoci albarku don bai gacin bici na tsoci fagen bayin manko na ka littafin nana ngayi alaƙidatu tuhawiyo na yi baka tumucin ce gumi yi na bai etsayen safari zumana hijira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya ku sun cetu kuba cetu shibadin nina na ji kwade yin gani bai ya gba cetu gwe gibe guba yana mini etsayen oktoba ga ya tsa goce su ku ga man kunna da alkhairi musamman man na ji sharai na ife gba katuna gai a doktor muhammad bin abdurrahman alami so shirai yuge sarawai na wajen igala kidatu tawawiya almuyassar na so kogo ga alkhairi mata ne wasu na yi baka tunya a shek ahmad bini muhammad bini salama bini salama na so su koga mutu da alkhairi mata ne wuna labe da miniya addalilul jami'ul mufid ila mutunil aqidatu wa tauhid matani yara ta bai gubai na kwaye kan yi ta akida yan asalafi yau na baka ne littafin cikon nan su ko gauga alkhairi jaman na jijin tsari cila bayani tiya kaka ya tiya a ca akida na jiya nan ba kaka yana su ko ga fata da alkhairi shirai ba ci na yi ke bai ya fa daga cabai yi fa wani ba bayani kudu amma bukata da rura yin katun bai da yi gwa musamman na yi gana a kidan yin jama'a zai je na sahaba jifona wanda mine na bela yi lolita fi ne bai da bayani mai guci yakin da a da aji tsami tsana da shi bu aji na ga isharan ya al al-qadi ali bin ali bin muhammad bin abdul izz al-dimishki sako ga mutu bi alkhairi Ba ta manna ji sako ga bi alkhairi ka tuna igbana sako hudu so albarka hudu man ji wuyi ka tun daga alifun ba'un ta'un bayina nan kinye nigeria kinye saudiya kin doci nan su kuga kwata bai alkhairi wanzo ba wage tsoce zo ba wage wanzo ba yi tsuge yamanci e na je tsoce hafi kpayan katun yayi na da yi jele yayi na be kpayan makanta na na tuizuma da gbakubo tun caban rayuwa yi bai gbani na sokogun ya muga gani bai alkhairi so cugun ya muga gani bai alkhairi na ji firaya rayuwa na soko guya mazo ba uge na ja shi zuwa ni na musamman dabe ne soko guya musamman na wato na lajilozu azikiu ike sina yan doro ya ike tun doro ya zuma tun ya katun na shagu laka ya be azikiu be bauta yana ka kwaci wani etiyan papa yi na soko be rahamayu be rahamayu be aske kabari imanci ji kwata su ko jan cigaya imanci ji kwata su ko ga gani bai alkhairi ga gani bai alkhairi ya ci zuwa na tuyi don ikonna wana su ko wazo ge ta ce ikon na soci wazo ge ta ce ikonna wa albarka da ilimi ci albarka da ilimi soci wa albarka da ilimi wula fi kpaba wuya yi jotoku to aluma musulmi bai ne سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين